حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka kuma a wannan lokaci hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai muna godiya ga allah madaukakin sarki da ya kaddara mana kasancewa a wannan lokaci kuma mun haɗu domin tunatar da junanmu Abin da allah Ta baraka wa ta'ala ya shir'anta mana a cikin littafinsa ko kuma abin abinda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar a cikin sunnarsa a maimakon darasinmu na tafsiri yau na ga ya dace mu karanto waɗansu daga cikin hukunce-hukuncen azumi inda ibada ce da muke cikinta to ya dace mu yi muraji'ar waɗansu matsaloli domin su tunatar da mu hukunce-hukuncen wannan ibada mai girma muna fata allah ta'ala ya karɓi azuminmu ya sanya mu a cikin bayan da gafarta musu a wannan wata mai alfarma na ramadan to azumi dai kamar da kuka sani eh, wajibi ne akan kowane musulmi namiji da mace kuma azumin yana da sharuɗa daga cikin sharuɗansa na farko an ya kuna musulman wato mutum ya zama musulmi kafiri ko da ya yi azumi to kishirwar banza kawai ya yi bai da ladan komai a gurin Allah ta baraka wa ta'ala domin ya rasa tauhidi rukunin farko a cikin musulunci na imani da Allah ta baraka wa ta'ala babu shi to saboda haka duk wani aiki kuma mai kyau idan ya yi to bai da gurbin karbuwa a gurin Allah subhanahu wa to saboda haka ibada ce da ana karɓar daga wajen musulmi kawai sannan sharaɗi na biyu na ingancin ko kuma na wajabcin azumi shine mutum ya zama yana da hankali domin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa rufe alƙalamu an salasa an ɗauke alƙalami daga mutane uku ba a rubuta musu komai sai ce an sabi hatta ya halim wa anil majnuni hatta yufi wannan ne mahallu shahid a cikin hadisin wa anil majnuni hatta yufiqa wato daga cikin waɗanda ba a rubuta musu laifi akwai mahauta wannan sai ya warke ya samu lafiya to sannan zai zama ana rubuta masa abin da ya zama na takalifi to malamai sun ce gushewar hankali tana nan kashi-kashi kuma kowanne mataki na gushewar hankali akwai hukuncinsa na farko almajnunu jununan mubitan jami'al waqti fa hadha la yajibu alayhi siyam hala fasad al-aqli wa al-qada'u ma ba'd mahaukaci tibra tsantsar mahaukaci to shi wannan gaba ɗaya tun da halin sa kenan a yanayin da yake ciki kenan to babu ma magana cewa akwai cin azumi a kansa kwata-kwata saboda haka hankalinsa ya riga ya gushe gaba ɗaya to wannan azumi bai waje ba a kansa ba kuma babu ramuwa ma a kansa tun daga halin da yake ciki na hauka kuma haukan da ya alama da wahala a warke daga gare shi wannan abin da ya shafi gushewar hankali matsala ta farko kenan sannan abu na biyu man junna wa afaqa fi ba'd an-nahar aw kana yantabuhu fi sa'atin mu'ayyana fa hadha la yabtulu siyamuhu وبالتالي لا يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه أفاق جزءا منه يمكنه فيه النية نبيو شيني mutumin da hankalinsa ya gushe a wani lokaci daga cikin lokacin yini wato da rana kenan ya samu gushewar hankali misali ya ɗauki azumi daga lokacin da alfijir ya fito bayan kasancewar ya ɗauki azumi can kuma cikin yini na rana sai gushewar hankali ta same shi wannan idan gushewar hankali ta zo masa na ɗan wani lokaci kuma hankalinsa ya dawo to shikenan azuminsa yana nan azuminsa yana nan babu abin da ya shafi ingancin azuminsa kuma tunda azuminsa yana nan to babu ma cewa akwai ramuwa a kansa domin azuminsa ingantacce ne hankalinsa ya gushe amma hankalinsa kuma ya dawo ah, na ɗan wani ah, ah, hankalinsa ya gushe na ɗan wani lokaci kuma ya farfado ya dawo to wannan na biyu kenan na uku man ugumi alaihi jami'an nahar fala yasihu minhu siyam bal ta'ayyanu alaihi alqada wanda shi kuma yake cikin gushewar hankali tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana a cikin gushewar hankali yake hankalinsa bai dawo ba wato wata watakila sai bayan magariba to wannan duk da cewa bai ci ba bai sha ba to babu wannan azumin ko da ya kwana da niyyar zai ɗauki azumi misali tun da dai bai da hankali tun daga fitowar alfijir har faɗuwar rana to babu azuminsa saboda haka abin da yake wajibinsa shine ya yi ramuwa bayan ramadana ya wuce wannan zai iya faruwa in an kwatanta da irin rashin lafiyar da mutane suke gamuwa da shi daga lokaci zuwa lokaci akwai yanayin da mutum zai samu kansa zama ma bai san halin da yake ciki ba gaba ɗaya na wani lokaci sai daga baya kuma hankalinsa ya dawo jikinsa idan wannan ya shafi wato daga fitowar alfijir zuwa faruwar rana gaba ɗaya baya cikin hankalinsa to babu azuminsa na wannan yinin saboda haka akwai ramuwa a kansa amma man ughmiya alaihi juz'an minan nahari fala qada'a alai لأنه أفاق جزءا منه يمكنه فيه النية نهر wanda ya ɗauki azumin daga alfijir kuma a cikin yini sai hankalinsa ya bushe na wani lokaci kuma sai hankalin nasa ya dawo to wannan azuminsa yana nan domin hankalinsa ya dawo kafin rana ta faɗi wannan azumin sa yana nan babu wata ramuwa a kansa da zai yi to sannan kuma matsala ta biyar wacce ita ma malamai sun kawo ta a cikin gushewar hankali shine bacci da mutum zai kwanta tun daga fitowar alfijir ɗin misali har zuwa faduwar rana duka yana bacci to matukar dai ya ɗauki azumin to shi ma azumin sa yana kasancewar bai farka ba bacci yake tun daga alfijar har zuwa faduwar rana to wannan bai sa hankalinsa wannan bai sa azuminsa ya ɓaci ba domin ai bai rasa hankali ba bacci kawai yake yi kuma hankalinsa yana nan tare da shi wasu abubuwa ma da ake yi watakila yana cikin bacin zai iya ji to da wannan malamai suke bayanin cewa waɗannan su ne matsalolin da suka shafi gujewar hankali sharaɗi na biyu shine albulo a sharaɗi na uku kenan albulo azumi baya waje ba sai ga wanda ya balaga saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin dai hadisin da na karanta a baya rufe alƙalamu an salasa an ɗauki an ɗauki alƙalami daga mutum uku ba a rubuta musu komai na laifi to daga ciki sai aka ce wa an hata hatta ko kuma wa an sagiri hatta ya bulo duka akwai wannan riwayoyin yaro karami ba a rubuta masa aiki na wajen sai idan ya balaga to da wannan malamai suka cewa yaro karami duk da cewa ba wajibi bane a kansa ya azumi amma ana so iyayensa su umarce shi da yin azumi tarbiyyantar da kansa a kanta saboda ya zama ya samu sauƙinta lokacin da ya balaga dama tun yana yaro ya saba yana yi yanzu dan ya girma azumin ba zai zamo sabon abu a gurinsa ba daga cikin sahabai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ar-rubayya binti mu'awwid ta ruwaito wannan hadisi tana cewa kunna نسوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار وتتنا شوى منا سنيا يا رم قنانا ستاشي أزوي كما منا باس kayan wasa domin wannan ya ɗan shigaltar da su a wannan yinin na azumin kada wato su ji damuwar yunwa ko kuma wani abin da ya kama da haka idan ma wani ya yi kukan yana son ya ci abinci to sai a ba shi kayan wasan ya shigalto da shi to da wannan har zuwa lokacin ma da za a sha ruwa sai ka ga ya samu ya kai azuminsa an shagaltar da shi da ɗan wasa haka da yake yi wannan ya nuna eh, eh, ana son a tarbiyyantar da yara akan azumi ƙara jawo hankali ga iyaye cewa lallai a ƙara ɗora yara a kan wannan ibada domin a wani gidan za ka samu ga yaro zai iya azumin domin ya ɗan girma ya data wani za ka same shi misali ya ɗan kai shekara goma wani ma ya ɗan shekara goma amma kuma sai daga iyaye ba su damu da ya azumi ba sai kawai a bashi wataƙila ma ba a umarta da ya tashi ya yi sahur a azumi tare da shi ga wannan akwai sakaci cikin tarbiyya ya kamata a tarbiyyantar da yara a akan wannan kwarai da gaske to da yake an ce sai yaro ya balaga to ta yaya ake gane balaga ɗin waɗanne alamomi ne a shir'ance idan aka same su mutum ya balaga to malamai sun ce akwai alamomi guda uku na farko in za zarul yi bihi tilamin au idan matashi ya fara ganin mafarki kuma har mai ya zo masa a mafarkinsa to wannan alama ce ta cewa ya balaga yanzu azumi ya zama wajibi a kansa sannan daga cikin alamomi na balaga na ba su sha'aril anak tsurowar gashin mara to wannan ma dalili ne da yake nuna wannan wanda gashin ya tsoro masa ya balaga sannan kuma abu na uku bulugu tamami kamsa ashirata sana to batun shekaru na balaga wannan na iya cewa yana bambanta daga yanayi zuwa yanayi ko daga ƙasa zuwa ƙasa akwai bambanci tsakaninmu da waɗansu ƙasashen idan ka ɗauki shekarun balaga misali a asiya to ta yiwu su bambanta da shekarun balaga a afirka wataƙila a can ɗan shekara goma sha biyar sai ka samu ya balaga amma nan kuma ka iya samu ɗan shekara goma sha biyar bai balaga ba abin da ya bambanta daga yanayi zuwa yanayi kuma daga mutum zuwa mutum domin akwai abubuwan da suke da tasiri wajen saurin balaga ko kuma jinkirtar samun balaga ɗin to ala'ayyar halin shekarun balaga suna kamawa daga goma sha biyar zuwa sha shida sha bakwai sha takwas kusan na ganin sha takwas su ne shekaru mafi yawa da ake iyakancewa na balaga to daga dai sha biyar har zuwa sha takwas shekarun balaga idan yaro ya kai haka to ya zama wajibi a kansa ya azumi ba bambanci a tsakanin mace da namiji a wayannan alamomi da muka ambata mace ma tana iya ganin waɗannan alamomi duka da aka faɗa guda uku tana da ƙarin wata alamar ta balaga ita ce ganin jinin haila idan ta ga jinin haila a karo na farko to wannan alama ce ta cewa ta balaga kaga kenan mace tana da alamomi guda hudu na balaga namiji kuma yana da alamomi guda uku na balaga to sharaɗi na hudu na wajabcin azumi shine al ala ya zama bayan mutum ya zamo musulmi ya zamo baligi kuma ya zamo mai hankali to azumi bai waje ba a kansa ba sai idan zai iya ɗaukan azumin alƙudura ala siyam sai idan zai iya ɗaukan azumi sannan azumin ya waje ba a kansa idan ya cika wayancin sharuɗa guda uku na farko da muka ambata amma kuma sai ya zamo bai da sharaɗi na hudu shine iya azumin to wannan shi ma azumi bai waje ba a kansa ba to waɗanda ba sa iya azumi a takaice ga misalan mutane kashi uku na farko an ya kuna ajizuhu mustamirra kalkabiri wal marid alladhi la yurja bur'uhu فلا يجب الصيام في مثل هذه الحال ولا القضاء وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا فقط ya zamo baya iya azumi saboda ya tsufa saboda ya girma sosai a wajen shekaru saboda haka bai da wato jikinsa bai da karfin da zai iya yin azumi an gane ko ko kuma mara lafiya wanda kuma rashin lafiyan nasa shi ma zaunanne ne dawwamamme ne ba rashin lafiyan da ake warkewa ba ne tunda kusan akwai larurori irin haka cututtukan da in suka samu mutum to babu maganar zai warke sai dai ya dinga shan magani don ya dan samu sauki kawai amma ba ya warke gaba ɗaya ba to idan aka samu wanda yake cikin irin waɗannan wannan wannan yanayi to shi ma azumi ba zai waje ba a kansa ba amma shi mara lafiya ba zai yanke hukuncin cewa ba zai iya azumi ba ah, sai idan ya jarraba haka ya gani idan ya jarraba ya gani cewa eh lallai rashin lafiyar nashi ba zai bashi ya yi azumin ba to wannan yana da yana da dalili da zai sa ya sha ruwa ko kuma idan likita amintacce kwararre mai amana mai addini ya ce masa wane yanayin ciwon nan naka bai dace kai azumi ba saboda me domin idan kai azumi ciwon naka zai karu ko kuma a'a ciwon naka kara ɗaukar lokaci kana jinya a kansa to idan aka samu irin wannan bayani daga kwararren likita to mutum ya samu ya sha ruwa an gane ko waɗannan duka azumi bai waje ba a kansu ba kuma babu ma ramuwa a kansu tunda dai ai haka suke wannan tsoho ne ya tsofa tukun ba zai iya ba saboda haka ko da bayan azumi ma shi ba zai iya azumin ba da kuma shi wannan marar lafiyan wanda shi ma ba warkewa ya yi ba ko da azumi ya wuce to yana cikin wannan yanayi na rashin lafiya ba zai iya warkewa ba to saboda haka babu maganar ma kuma akwai ramuwa ta ramadana a kansu babu azumin ramadana a kansu kuma babu ramuwa a kansu to menene wajibinsu wajibinsu shine ciyar da miskini a madadin kowanne yini na azumi to sai mara lafiyan ko kuma dattijan ya ciyar da miskini wannan shine wato sakamakon azumin sa wa miqdaru al-ta'am nisfu sa'in min al-burr wa ghayrihi yudfa'u li kulli miskin wa in sha'a aslaha ta'aman wada'a ilayhi min al-masakin al-ayyam allati أفطرها to menene gwargwadon ciyarwar da za a yi wa miskini ga wanda bai zai iya azumin ba saboda tsufa ko saboda rashin lafiyan da baya warkewa to malamai suka ce nisfu sa'i rabin sa'i zai bayar na alkama ko kuma wani nau'in abinci wanda ake amfani da shi a garin zai ba da rabin sa'i ga kowanne ne. an gane da kyau idan kuma ya so ya iya yin abincin wato a shirya abincin da miyarsa da komai da komai nasa kawai kira mabarata a zo kawai a ba su abincin su wannan idan ya haka ya ba da wajibin da yake kansa wannan shine maimakon azumin azuminsa saboda haka idan a watan ramadana ne gaba daya bai yi azumin ba larura ta same shi a farkon wata misali har zuwa ƙarshe bai yi azumin ba to ma'ana shi kenan zai ciyar da miskinai talatin zai ciyar da miskinai talatin miskini guda a kowane yini in ya so yana iya kullum ya ciyar da miskini ɗaya azumi ɗaya ke azumi ɗaya miskini ɗaya in kuma ya so ya yana iya jinkirta ciyarwar sai a ƙarshen azumi ya shirya mutum talatin ya ciyar da su abinci wannan shine hukuncin wanda ba zai iya azumi ba samsam saboda tsufansa ko saboda rashin lafiyarsa da wamamme wanda ba a zaton zai warke to na biyu daga cikin wa'anda ba za su yi azumi ba shine an yakuna ajzuhu qari'an kal marid alladhi yurja furuhu wa haddul marad alladhi yuhu al-fitra an yashqa alayhi الصوم أو يتضرر بالصوم من حيث زيادة المرض أو تأخر البرء na uku na na biyu a jerin wa'yanda ba sa iya azumi shine wanda yake mara lafiya ne amma rashin sa ana warkewa ana fatan zai warke zai samu lafiya to shi wannan yana iya shan azumi ya ci abinci na kwanakin da ba shi da lafiya idan watan azumi ya kare ya samu lafiya ya warke to sai ya rama azumin da ya sha wanda ake sa. an gane ko to wanne azumi ne wanda wanne rashin lafiya ne menene mizani na rashin lafiyan da mara lafiya zai iya shan ruwa sa to wannan na ɗan bayani a farko amma zan maimaita tunda da mun sake zuwa kan wannan gabar na farko dai kamar yadda na faɗi sai ya jarraba ya ga cewa lallai azumin ya ba shi wahala menene dalilin samun wahala shi a wannan azumi rashin lafiyan da yake da shi ya jarraba ya ga haka an gane ko to wannan yana iya ajiye azumi saboda wannan dalili ciwonsa ya karu ko kuma likita ya ce masa ciwon naka zai daɗe bai warke ba idan kai azumi to wannan ya samu ya sha ruwa wa yadkhulu fi hadha ad-darbi al-hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima aw waladayhima to na uku daga cikin waɗanda ba sa iya azumi mace mai ciki ko kuma mace mai shayarwa tana da larura ta ciki yanzu idan ta yi azumi za ta samu wahala mai tsanani a ko da ita kanta ko kuma jinjirin da take ɗauke da shi a cikinta shi ma zai galabaita domin yana samun abincinta yana samun abincinsa ne daga abin da ita ma ta ci to kasancewar ba ta ci ba ta sha a wannan wata na ramadan to wannan zai iya shafar lafiyar yara idan dai suna jin tsoron haka in tana jin tsoron haka ko likita ya tabbatar mata da cewa hakan zai iya samun ta to wannan tana iya shan ruwa haka kuma mai shayarwa ita ma haka ne tana iya shan ruwa idan ta ji tsoron azumi zai galabatar da ita ko kuma yaron zai rasa ruwan nonon da zai sha to waɗannan duka an musu sauki iya shan ruwa a watan ramadan fa ha'ula'i la yajibu alaihim siyamu ada'an bal yajibu qada bai wajaba a kansu su yi azumi a watan ramadan ba amma ya zama wajibi su rama bayan watan ramadan wa in samuhu fi shahri ramadan sahha minhu amma idan sun daure suka ga cewa za su iya yi kuma suka yi azumin to azumin ya inganta Shirayi na biyar al’iƙama bayan shirɗa guda hudu da muka ambata to azumi ba zai waje ba a kan mutum ba sai idan kuma ya kasance mazaunin gari wannan shi ne sharaɗi na biyar ya zamo mazaunin gari fal musafiru la ya yajibu alaihi siyamu da'a. matafiyi azumi bai waje ba a kansa ba a watan ramadan bal ya yajibu ba, amma ne ya rama wa in samu fi shahari ramadan sahha hu. amma shi ma idan ya ɗauki azumin ko da a halin tafiyan ne sai ce ayin Allah ya da duk da nisan tafiyan nan duk da wahalolin da suke cikin tafiyar akwai rana akwai kaza akwai sahara akwai menene amma dai zan iya yin azumin to sai ya ɗauka kuma ya yi azuminsa duk da cewa matafiyin ne to azumin nasa ya inganta an gane ko amma idan yana da buƙatar ya sha ruwa in ya sha ruwa to halal ne gare shi ya sha wala ya yajuzu an yi yusafira bi qasdi tahayyuli ala al-fitr amma bai halatta ya kirkiro tafiya dan ya sha ruwa da azumi ba tafiyar ba ta zo ba ba lalurar yinta ba dalilin yinta amma tsoron azumi da yake yi sai ce to bari na yi tafiya tunda mai azumi baya eh, matafiya an sauke masa yin azumi bari na tafiya don kan azumin wayannan kwanakin wato wannan ba daidai ba ne idan ya haka ya aikata haram sharri na shida a salamatu min wa yuqsadu bil mawani huna al-hayd nifas sharadi na shida shine ya zamo mai azumin baya tare da wani abin da yake hana azumi a shari'anci, to wannan ya shafi mata ne idan mace ce bayan sharuɗa biyar nan da muka ambata to azumi baya waje ba a kanta sai in ta zamo ba ta haila sai in ta zamo ba ta jinin biki to wannan sai ta azumi amma matuƙar tana haila ko tana jinin biki to azumi bai waje ba a kanta ba saboda haka ko da ta ɗauki azumi lokacin da take cikin tsarki ana nan ana nan kafin wata ya ƙare na ramadan sai kuma ah, ah, haila ta zo mata to sai ta aje azumi na kwanakin da haila ta zo mata idan wata kuma ya wuce to sai ta rama abin da ake banta na azumi bayan ta samu tsarki wa damul haidi wan nifas yu'tabaru min mutlaq siyam saboda haka kamar da na faɗi jinin haila yana bata azumi jinin haihuwa ma yana bata azumi da ta ɗauki azumi daga alfijir zuwa wajen karfe goma azuminta na wannan yinin ya haka ma matar da take da ciki ta ɗauki ta lafiya lafiya amma kafin yamma sai jinin biki ya fara fito mata haihuwa ta zo to ita ma wannan azumin ta na wannan yinin da ta ɗauka ya ɓaci فإذا نزل دم الحيض أو النفاس أثناء النهار ولو قبيل da الشمس بطل ثوب ذلك اليوم saboda koda kafin faduwar rana ne da 'yan mintoci kaɗan hailar ta zo mata ko jinin bikin ya zo mata to azuminta na wannan yini ya ɓaci kenan kama annaha laula mutahhur illa ba'da al fajr fa innahu la yasihu siyamu ذلك اليوم ولكن لو ظهر قبل طلوع الفجر ولم تتصل إلا بعد طلوع الفجر inna saumaha sahihun to kuma sannan malam yake idan tana cikin haila ko tana cikin jinin biki to ba ta samu tsarki ba sai bayan alfijir ya fito to azumin azuminta na wannan yinin ba misali alfijir yana fitowa karfe biyar misali saura fata ita kuma tana haila can karfe biyar da a eh, misali karfe biyar sai sai jinin hailanta ya ɗauke karfe biyar sai jinin hailanta ya ɗauke to kaga ta yi minti goma sha biyar kenan a cikin jinin haila to ba za ta ce zan yi azumi ba amma za ta kame bakinta ba za ta ci ba ba za ta sha ba saboda alfarmar wannan wata ba za ta ci a bayyana ba za ta iya ci a ɗakinta amma ba za ta ci a bayyana ba saboda alfarmar wata gane ko domin ta samu minti goma sha biyar a cikin rashin tsarki to haka abin yake ga mai haihuwa ko kuma ga mace da take haila to a takaice waɗannan sharuɗa guda shida su ne malamai suka kawo a matsayin sai an same su sannan azumi yake waje ba a kan mutum to kuma da su ne ina ganin za mu takaitar da karatunmu a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba dorawa a kan hukunce-hukuncen azumi domin mu ƙara fahimtar abubuwan da suka shafi wannan ibada mai girma mai daraja ina fata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka kure muna fata Allah ta'ala ya yi mana hada wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amenaza